صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu ɗauke da mu koyi harshen Faransanci daga nan sai shirin tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin Isra'ila a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 30 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumban shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne turawan ingila suka mamaye botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gugurmayar kwatar 'yancin kansu a cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kai kasar da tana fadin kasa kilomita marabba'i 60,372 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen afirka ta kudu da zimbabwe da kuma namibia masu saurare kuma san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richard wani masani ɗan ƙasar amurka wanda ya ƙirƙiro ma'aunin girgizar ƙasa na richard ya rasu yana da shekaru 75 a duniya charles richard tare da taimakon wani masani sun sami nasarar ƙirƙiro wata na'ura ta nuna ƙarfin girgizar ƙasa sannan kuma suka raba ƙarfin ma'aunin zuwa matakai tara kafin ƙirƙiro wannan na'ura dai ana kesta girgizar ƙasa ne da irin asarori da ta jawo. da ƙarshe masu saurare kun san cewa yau ce ranar talatin ga watan satumba wadda kuma rana ce da aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'ummomin duniya da shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan akwai itar da hukumomi da jama'a wajen taimakawa bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa da suke bukata wanda suka daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare sun fuskanci matsaloli ko tsangwama a cikin zamantakewa ba da cikin ci gaba da aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyin magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su a makarantu kamar da kuma a hukumance za su iya aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar yin ishara.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 to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu fadar white house ta ce yunkurin kulla alaka tsakanin saudiya da isra'ila yana ci gaba kakakin majalisar gudanarwa na ecos ya ce kungiyar na bukatar sake nazari kan alakar ta da kasashen turai ministan harkokin wajen kasar iran ya aike wa takwarorinsa na kasashen musulmi da sakon taya murnar maulidin manzan allah tons kuma ga labaran dake-dake fadar white house ta amurka ta ce tattaunawa da ake da nufin daidaita alaka tsakanin saudiya da isra'ila na samun gagarumin ci gaba fadar white house in ta tabbatar da cewa tattaunawar da ke nufin daidaita dangantaka tsakanin isra'ila da saudiya na ci gaba da gudana kamar yadda ya kamata kakakin kwamitin tsaron kasa a fadar white house john kirby ya ce bangarorin biyu sun kafa wani tsari wanda shine gishiki da zai zama tushen tsarin yarjejeniya da za su cimmawa a nan gaba kebe ya kara da cewa kamar kowace yarjejeniya mai sarkakiya dole ne kowa ya kau da kai da kuma yin watsi da wasu muradinsa amma bai karin haske kan abin da yake nufi da hakan ba wasu majiyoyi na yankin masu masaniya akan tattaunawar da ake yi akan cimma yarjejeniya ta kulla alaka tsakanin saudiya da isra'ila sun shaida wa kamfanin dallancin labaran reuters cewa saudiya ta kudura aniyar cimma yarjejeniyar soji da ta wajabta wa amurka ta baiwa kasar saudiya kariya a matsayin sharaɗin saudiya na kulla alaƙa da isra'ila ko da kuwa isra'ilan bata dakatar da ma mai yankunan falastinawa da take yi ba ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya aike wa takwarorinsa na ƙasashen musulmi da saƙonni daban-daban na murnar zagayewar lokacin mauludin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sakonnin nasa hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa lokacin tunawa da zagayowar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci ne mai albarka mai koma matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi sannan kuma lokaci ne da ya kamata musulmi su yi amfani da shi wajen haɗa kansu da kuma ɗaukar koyarwa ta manzan Allah da addinin musulunci ta zama da gasken ɗabi'unsu sannan kuma ya yi fatan alheri da albarka ga dukkanin ƙasashen musulmi da al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya. da kuma yin fatan wanzuwar al'ummar musulmi akan koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakakin majalisar gudanarwa na kungiyar ECOWAS CD Tunis ya ce kungiyar na bukatar sake nazari akan alakar da ke tsakaninta da kasashen yammacin duniya bayan jirin jin mulki da kasashe mambobinta suka shaida a cikin lokutan baya-bayan nan jin mulkin da ya faru a kasashe na yammacin afirka dai ya fito da barka tsakanin mambobin kungiyar ta ecowas inda aka samu rarrabo kawuna musamman ma game da daukar matakan soji a kan jamhuriyar niger a wata zantawarsa da jaridar nigeria ta premium times shugaban majalisar ta ecowas mr tunis ya bayyana cewa abubuwa waɗanda suka biyo bayan juyin mulki wanda aka yi a jamhuriyar niger sun bayyana a fili cewa kasashen yammacin suna da matsaloli na rarrabo kawuna tsakaninsu domin kuwa sun kasa cimma matsaya guda ɗaya akan abin da ya kamata su yi da kuma hakan yake nihin cewa akwai matsaloli ta fuskacin siyasa wadda take tafiyar da harkokin waje na kungiyar kasashen afirka musamman ma dangane da kasashen yammacin turai waɗanda suka yi wa wasu daga cikin waɗannan kasashe mulkin mallaka dukkanin kasashen da aka yi juyin mulki da suka hada da mali burkina faso gini da kuma jamhuriyar niger sun fito karara sun nuna rashin amincewarsu da salon siyasa ta kasar faransa a cikin kasashensu yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe an yi ta gudanar da zanga-zanga da ke kiran faransa da ta fice da kasar da kuma janye dakarunta waɗanda ta jibke a cikin waɗannan kasashe na baya bayan nan kuwa shine a jamhuriyar niger to jama'a masu harika da sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban mulkin soji na kasar burkina faso ibrahim traore ya ce ba za a gudanar da zaɓuka a kasar ba sai lokacin da kasar ta samu zaman lafiya ta yadda kowa zai iya kaɗa ƙuri'arsa a cikin 'yanci ya bayyana hakan ne a ranar jiya juma'a kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin kasar ta kama wasu mutane waɗanda ta yi zargin cewa sun yunkurin yin juyin mulki yau shekara guda kenan da kaftin ibrahim traore ya kwace mulkin kasar daga hannun gwamnatin paul henry damiba wanda shi ma juyin mulki ya yi wa shugaban kasar ta burkina faso na lokacin a cikin watan janairun shekara ta 2022 traore ya yi alkawalin gudanar da zaɓe wanda zai dawo da mulkin farar hula a cikin shekara ta 2024 a bangaren wasanni kuwa mai horar da 'yan wasa na kungiyar kwallon kafa ta bayan leverkusen a kasar jamus jabi alonso da tsohon dan wasan kungiyar real madrid ne wanda ake sa ran zai mai gurbin kocin real madrid na yanzu alonso ya yi shekara shida a kungiyar kwallon kafa ta real madrid a matsayin dan wasa sannan kuma aikin horar da 'yan wasa matasa na kungiyar da yake jawabi game da yiwuwar mai gurbin sa a kakar baɗi carlo ancelotti ya bini cewa jabi zai iya gudanar da wannan aiki kamar yadda ya kamata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a da abdullahi salihu usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin afirka a yau Africa, a Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun cewa ne shin takunkumin da kasar Amurka ta kakabawa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces na ƙasar Sudan zai taimaka taimaka wajen wargaza su tare da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu lura da al'amura dai suna kallon sabon takunkumin da kasar amurka ta kakabawa shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a matsayin babban gargadi ga kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati kuma saƙo ne ga shugabannin sojojin sudan kan su miƙe wajen ƙarfafa batun gudanar da zaman tattaunawa da nufin cimma matakin kawo ƙarshen faɗa a ƙasar sudan a makon da ya gabata ne ma'aikatar malin amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan abdulrahman hamdan da kalu mataimakin kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na kasar sudan da abdulrahman jama'a kwamandan dakarun kai daukin gaggawa a yankin yammacin darfur a wani mataki da amurka ta dauka irinsa na farko tun bayan barkewan yakin sudan wanda ya zarce tsawon watanni biyar wannan sabon mataki na amurka ya zo ne a matsayin tsawaita takunkumin da ta kakaba kan mutanen tun a farkon watan yunin da ya gabata da suka hada da wasu kamfanoni guda hudu da suke da alaka da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces waɗanda ake zargi suna da hannu a ruruta wutar rikici a ƙasar sudan kamfanonin hudu da aka sanya wa takunkumin sun hada da aljunait multi-altivities da tradif general trading da ke da alaka da dakarun kai daukin gaggawa da kuma defense industry system da sudan master technology waɗanda suke da alaka da su baya ga jaddada takunkumin da amurka ta kakabawa da kalu da juma'a a nashi bangaren general abdul fatah al-burhan babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar ya fitar da wasu hukunce-hukunce guda biyu na farko ya hada da rusa rundunar kai daukin gaggawa na rapid support forces da kuma soke dokar samuwar rundunar ta shekara ta 2017 da kuma dokar jaddada samuwarta da aka yi mata gyaran fuska a shekara ta 2019 wanda ta ba da 'yancin kai daga aikin soji saboda soke wani kundin doka da ya bayyana cewa dakarun suna ƙarƙashin rundunar soji ne a cikin wata sanarwa da majalisar gudanar da mulkin sudan ta fitar ta bayyana cewa matakin rusa dakarun kai daukin gaggawa ya zo ne a bisa sakamakon bijirewar da dakarun suka yi wa gwamnatin kasar da manyan laifukan cin zarafi da suke yi wa 'yan kasa gami da rusa kayayyakin more rayuwa a sudan da gangan da kuma karya manufofin ayyuka da ka'idojin da aka kafa da suke kunshe a cikin dokokin kasar a cewar sanarwar masanin shari'a abdullah al-sanari yana ganin cewa matakin da general burhan ya ɗauka na rusa rundunar kai ɗaukin gaggawa yana kan ɗabi'ar tsarin mulkin ƙasar saboda soke dokar yana aiki ne da ikon majalisar dokoki kuma bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar hukumar ta ba da izinin yin hakan matukar aka samu tarayya tsakanin majalisar gudanar da mulki da majalisar ministoci kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin zai iya fitar da dokar tsarin mulki idan ba su nan kuma ya gabatar da ita cikin shekara guda Asanari ya bayyana wa gidan talabijin na Aljazira ne cewa matakin rusa da karun kai ɗaukin gaggawa ya kawar da halaccin su a kundin tsarin mulkin ƙasar da na shari'a wanda hakan zai sanya a miƙa dukkanin ƙudurorinsu da kayayyakinsu da kuma cibiyoyinsu ga gwamnatin ƙasa. a cewar masanin shari'ar soke rundunar zai sanya yin watsi da duk wata kariya da suke da shi a fuskar dokar ƙasa tare da yiwuwar ɗaukar matakin gurfanar da su a gaban shari'a kan duk wata tuhuma da ake yi kansu a ciki da wajen ƙasar sannan kuma duk wani matakin bijirewa gwamnati ta hanyar sabar makamai a matsayin 'yan tawaye ya mayar da su waɗanda suka bijirewa dokokin ƙasa a matsayin 'yan ta'adda dangane da tasirin shiga zaman tattaunawa da dakarun kai daukin gaggawa da gwamnatin sudan ta sanar da rusa su masanin shari'a alsanari ya yi imani da cewa rundunar kai daukin gaggawa ta rapid support forces ta zame hukuma maras halacci a sudan da ba ta da wani matsayin doka a kasar amma tattaunawa da shugabanta game da tsare-tsaren tsaro baya nufin amincewa da ita a matsayin halattacciya a doka kamar yadda ya faru da kungiyoyi masu dauke da makamai a yankin darfur da yankunan kudancin kurdufan da blue nile waɗanda aka gudanar da zaman tattaunawa da su kuma aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya sanin kowa ne cewa gwamnatin sudan a wancan lokaci ba ta amince da halaccinsu ba a matsayin kungiyoyi da suke da halacci a ƙarƙashin doka ya kuma yi nuni da cewa matakin rusa dakarun kai daukin gaggawa ya zama wani makami a hannun general burhan da zai yi amfani da shi kan rundunar kai daukin gaggawa a fagen siyasa nan masanin harkokin shari'ar ya yi imani da cewa samun daidaiton lokacin fitar da shawarar haramta rundunar kai daukin gaggawa da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan da takunkumin da amurka ta kakaba kan dakarun bai zo a matsayin bazata ba amma wani shiri ne na kokarin ganin dukkanin kadarori da kudaden dakarun kai daukin gaggawa ba su zame karkashin kulawar wani bangaren wajen ƙasar sudan ba bayan tsare su sai dai ƙarƙashin ikon gwamnatin sudan a nashi bangaren Usman Mirgani mai sharhi kan harkokin siyasa kuma babban editan jaridar Altayyar ya yi imanin cewa takunkumin da Amurka ta kakabawa mataimakin Hamidati ya hada da tsarin tattalin arzikin dakarun kai daukin gaggawa lamarin da ke kokarin karya harkar dakarun a fagen karfin sayan makamai da daukan nauyin jami'anta ta fuskar kudade da kuma halin ɗebo mayaka na sojojin haya daga yankunan yammacin afirka mirgani ya shaida wa gidan talabijin na aljazira ne cewa babban tasirin wannan shawara ta haramta dakarun kai daukin gaggawa shine sanar da rashin amincewa da duk wata mu'amala da dakarun tare da daukan duk wata harka da su a matsayin laifi da ya saba wa dokar kasa lamarin da zai janyo gurgunta dakarun kai daukin gaggawa a fuskar siyasa da na soji da kuma tattalin arziki wanda zai dakatar da duk wani halarcin ma'amala da dakarun a waɗannan ɓangarori uku kamar yadda mirgani ya yi imani da cewa takunkumin da amurka ta kakabawa dakarun kai ɗaukin gaggawa a matsayin wani sako ne karara ga bangarorin da suke rikici da juna a sudan sai dai tsarin takunkumin da aka sanya wa dakarun kai daukin gaggawa ma'aikatar baitun malin amurka ce ta fitar da shi sannan ta aike ga ma'aikatar harkokin wajen kasar don tantance yanayin siyasa da za a bullowa lamarin kafin fara aiwatar da shi masani kan harkokin siyasar ya kara da cewa amfani da matakin kakaba takunkumi da amurka take sanyi kan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces zai yi tasiri kai tsaye ne domin neman karfafa zaman tattaunawan birnin jidda na kasar saudiya tsakanin rundunar sojin sudan da kungiyar dakarun kai daukin gaggawa kuma ana sa ran batun barazanar fara aiki da takunkumin zai sanya a samu gagarumin ci gaba da kuma saurin cimma taswirar shirin wanzar da shawarwarin ƙasa da ƙasa da na yanki wajen neman hanyar dakatar da rikici a ƙasar ta sudan rundunar rapid support forces ba ta fitar da wata sanarwa ko matsayi a hukumance kan batun rusa ta ko kuma kakaba mata takunkumi daga bangaren amurka ba musamman kan mataimakin kwamandanta inda manazarta ke cewa tana yin nazari ne kan batun domin sanin hanyar da ta dace ta bullowa al'amuranta kowane bangare a nashi bangaren mustapha muhammad ibrahim mai ba da shawara ga kwamandan rundunar kai daukin gaggawa ya ce general burhan ba shi da hurumin rusa dakarun kai daukin gaggawa na kasar da majalisar dokokin kasar ta fitar da dokar kafa ta a shekara ta 2017 yana mai jaddada cewa matakin general burhan bai shafe su ta kowane bangare ba kawai rubutu ne akan takarda da ba shi da wani kima a fuskar doka ibrahim ya kara da cewa kudirin general burhan ba zai taba yin tasiri a ruhin mayakansu ba ko karya musu ƙwarin gwiwa a mayar da suke yi sai dai ma kara musu karfin haɗa kai wajen ci gaba da faɗa har sai sun cimma burinsu dangane da takunkumin da amurka ta kakabawa mataimakin kwamandar ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa ibrahim ya bayyana cewa matakin da amurka ta ɗauka yana matsayin rashin adalci ne yana mai jaddada cewa dakarunsu ba su aikata wani laifi ba kuma wanda ya aikata laifuka ga jama'a shine hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan wanda ke da alhakin jefa bama-bamai a tsakanin fararen hula da yin amfani da jiragen saman yaki wajen yin lugudan wuta kan al'ummar sudan baya ga amfani da manyan bindigogi kan jama'a waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane musamman a birnin hartum da darfur rikicin ƙasar sudan ya barke ne tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar watan afrilu inda a halin yanzu aka kiyasta cewa mutane kusan dubu biyar ne suka rasa rayukansu wasu fiye da dubu shida kuma suka jikkata kuma mafi yawan waɗannan rikici ya fi shafin fararen hula baya ga raba wasu miliyoyin mutane da muhallinsu da suke gudun hijira a ciki da wajen ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin mu koyi harshen Farasanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin 25. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa Muhammadu a yau dai ya tafi kasuwa domin ya sayi wata riga a matsayin tsaraba ga wani abokinsa. sun tafi wannan kasuwa tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake masa rakiya bayan da suka isa a cikin kasuwa ɗin sun samu kantuna dama da ake sai da riguna sun ci gaba da diddeba farashin kowace riga da ake ratayewa a waje sannan sun samu wani shago wanda suka shiga suka tambayi mai sai da kayan farashi na wata riga da suka ga ta yi musu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa da ma mai sai da kayayyakin sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar tasu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar. پیراهن ریگا، من میخواهم نی این اصان چه پیراهنی؟ و چه ریگا؟ شما دوست دارید کو کو سو مردانه تمزه اندازه او بزرگ بابا خودتان کو کنکو برای خودتان گکنکو شما می خواهید کو کناسن برای شما گره مناسب وندا یه نه خیر آ برای دوستم ga abokina. Man mi haram. Ni zan saya. Ce rangi? Wace kala? Obi. Shuɗi. Sabz. Kore. Befarmayid. Bismillah. ببینید کدوبه این rang. Wannan launi. آبی یک همرنگ شودی می هسکه هسکه بهتر یپی چطور است؟ یا یا یکی دوستتان ابوکینکو زرد دوراوا او می پوشد شی ینا سنیاوا نمیدانم ban sani ba. Fikr mi Ina tunanin. O ne mi pushad? Shi baya sanyawa. Hamin. Wannan. Hub. Me kyau. thank you To madalla banda aka ji kalmomin da za a yi amfani da su yanzu kuma سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام چه پیراهنی دوست داری؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست نه خیر پیراهن را برای دوستم میخرم چه رنگی دوست داری؟ آبی یا سبز بفرمایید این پیراهن ها را ببینید نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است To madallah bayan da aka ji tattaunawar sai kuma a ƙara gyara zama domin a sake sauranta amma da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم. سلام علیکم ملم نی انا سن ریگا سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک السلام و چه سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزا گودا دیا تزما می گرمه پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. rigar kana santa domin kanka ne riga babba ba za ta dace da kai ba na khair pirahan ra baraye a'a ina san rigan ne ga abokina ce wani launi kake so abi ya sabs ko kuwa kore بفرمایید این پیراهن ها را ببینید بسم الله کدوبا آدن ریگونا نه نه این رنگ خوب نیست آبی کمرنگ بهتر است آه آه آه ونن ba shi شودی می هسکه هسکه haske این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟ ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب است ban sani ba, ina tunanin shi baya sa riga mai kala ɗorawa. Wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau. To dalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا من یک پیراهن می خواهم سلام علیکم ملم نی اینا سن ریگه گوده سلام چه پیراهنی دوست دارید؟ علیک السلام و چه ریگا ککی سو؟ یک پیراهن مردانه اندازه بزرگ ریگم مزا گوده دیا تزما می پیراهن را برای خودتان می اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست. ریگر کنه سنتا دومین کنی. ریگه بابا ba za ta dace نه خیر. پیراهن را برای دوستم میخرم. آآ. این سر ریگن نه گا ابوکینا. چه رنگی دوست دارید؟ ونه لونی کچه سو؟ آبی یا سبز؟ شودی کوکوا کوره بفرمایید این پیراهن ها را ببینید. بسم الله، که روبه ریگونه؟ نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است. آه آه آه آه، وننگ لونی باشه شودی شوطی هسکه هسکه یپی. این پیراهن چطور است؟ دوستان پیراهن زرد میپوشد؟ ون ریگر یا یا abokin naka yana sa riga mai kala ɗorawa? نمیدانم فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد همین پیراهن آبی خوب ban sani ba ina tunanin shi baya sa riga mai kalar ɗorawa wannan rigar mai kala shuɗi tana da kyau madalla jama'a masu saurare ganin can lokacin da aka ɗiba mana da ya kawo jiki dole anan ya kamata mu tsaya da shirin namu a yau baki ɗaya sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani sabon darasin a madadin ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar na fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sani yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barkan masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. shirin da a cikin ne muke tattauna kan hukumar shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon boh hausa da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da manajin abin shirin ke kunsa a yau din nan. a cikin shirin naman yau namu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam ɗayabu zakariya adam an tsohon malam makaranta daga garin jos ta ƙasar najeriya yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani da ya faro kan rashin tarbiyyar manya da zai tashi kan bayanin baka san ranar da za ka mutu ba malam muke saurare اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة وقنا عذاب وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكسان عند ذاك متبا بكسان اين ذاك متبا بكسان aina دليل mutu ba بكسان كما سوى dalilin mutuwarka ba baka ka tsaya a kan gawanka ko su maka sallah ko su binne ka baka san su ba baka ma sani ba ko dabban daji za ta cinye ka ko a za ka mutu ko wuta ce za ta kone ka ba amma ka gawa ba gaba daya duk baka san wannan ba amma kuma kana ikirarin cewa kai musulmi wallahi kai ka yarda kanka ka yarda kanka da kanka saboda haka an so kula kai da su duka iri iri iri iri ai dan da azu suka ce a kawo azaba din nan qala innamal ilmu indallah eh annabi da ce ba sanin hakan yana wajen Allah wanda za ka muku wanda za ka musu azaba to kai ran da za a ce ka mutu kai ka san ranar ne baka sani ba ka san irin kai musibar za ta sami ka cikin wannan aikin da kake yi baka sani ba a kama ka kama 'ya'yan wani ko ka sa ɗan wani ya je ya kama kan wani ya yanke ya ɗauko maka kayan a kawo maka ka bashi kuɗi ina tarbiyyar ka take ana me amfani karatun kan da kai me amfani ilimin da kake kake da shi din me amfani sa me amfanin mulkin ka ka kake ka yi tsafi ka sami kuɗi ‘ya’yan wani ka tuna fa kai in ka haka musu haka ya za ji a zuciyarka ya zaka ji a inda Allah ya faɗa mana innamal ilmu inda Allah kai din ma haka din ne cikin kai da rayuwarka da sauran jama'a gaba ɗaya ba wanda ya san me zai faru da kai a ƙarshen rayuwarka ta yi ma ka tara kuɗin ka yi tsarin ka tara kuɗin kuma ka bu kana ka gama tarawa ko kana kan tarawa kuma ka zo ka mutu ɗalibin da kake wa ranka sai shekara za ɗin za ka bari kasance kuma shekarun ba ta zo ba ka mutu ko kuma kafin ka zo ɗin Allah ya sarrafa da wannan dukiyar da kai da ba wa ɗansu daban kuma kai ga shi baka tuba ba zuciyarka ta riga ta san da dai kana ta kokarin kai sai ka tara sai ka tara sai ka yi wannan kuskure ne ba ka da bambanci da kai da adawa ba da wannan gurin ba ka shi don haka malaman da suke maka wa'azi su gaya maka kaza ka bar kaza ka bar kaza ina a ba wai karfin su bane ba ikon su ba a'a su din ma uballigu ma su yi na rubuta ne muna isar da sako ne irin wanda Allah ya mana umarnin ana cewa ulama warasatul anbiya malamai kada ku shafa shirin ina zuwa muku ne daga nan rajiyon BOS Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga Najeriya wanda zai ci gaba da wannan ayar hango abin da zai cutar da kai ka sani amma kuma da gangan sai ka je ka aikata wannan abu ita da ba wata sani ba ba ta sani ba da kai da tawarin ba ku da bambanci damun bin umarni ne sun ki bin umarnin Allah kai ma a nan kashi bin umarnin Allah to mai bambancin ku sun ki bin umarnin Allah kai ma ka zo ka ki bin umarnin Allah to damun ba su yadda ba to kai kuma da ka ambata cewa eh kai ka yadda sai kuma zaka a aikace kake aikatawa saboda ka wannan lokacin ka cutar da kanka ka cutar da wanda ke kusa da kai ko iyaye a wata aya ne Allah subhanahu wataala yake gaya muku cewa ya yi na amanu ku an bosa ku wa ahlikum nara wa qulu hadu wal hijara alaiha malaikatu shida da la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru to ji fa ku manyan ake muku magana ku nan ku yi kokari ku aiwatar da abin da Allah ya ce ta wajen yadda za ku kutar da kanku daga barin shiga cikin azaba ta wutar jahannama ku yi kuma irin wannan din ta wajen kubutar da ƴaƴayenku ko waɗanda suke tare da ku dangin ku gaba daya su ma kar su aikata abin nufi a nan shine idan har kana aikata miyagun ayyuka to ba zai za su koya to bai amfani su kenan a wajen ka kai duk abin da ka yi a ɓoye zai fa fito fili abin da ka aikata nan yayanka suka koya kaga kai ka yaɗa wata fitina kenan daban ko kuma wata tarbiyya irin ta daban wanda zai sa wanda duk suka koyarwa su ma bayan sun fara ganka kasu kuma kai ma kana da azaba cikin wannan abin don haka ka kiyaye ji Allah ya gaya maka cewa inna san wal basar wal fu'ada kullun zalika kana anhu mas'ula jin kan da kake yi da idan kan da kake gani da kwakwalwanka da duk wani abin da kake yi za a tambaye ka fa za a tambaye ka so su din nan su za a tambaya su yi magana su ba da shaida a kanka gobe kiyama bakinka hannunka kafanka gaba uwanka za su yi magana hala aurenka ba za ta yi magana a rana. da masu da ga shirya malam ya fara bude sabon kundi na bayanai to amma lokacin ba zai bari ba da karshe muna yi wa malam yabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga rangers na kasar najeriya da ke jihar plateau godiya ta musamman da lokacin da ya bada da daɗin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da na da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marila yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe isra'ila a yau isra'ila a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na isra'ila a yau shiri wanda yake kawo muku abubuwa da suke faruwa a yankunan falasinawa da aka mamaye ko kuma dai labarai da suka shafi al'ummar falasinu a duniya inda muke masu ƙarin bayani sannan mu je ra'ayi masana dangane da su gwargwadon yadda lokaci ya bamu da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne a cikin labaran da suke iso kunnuwanmu na cewa ƙasar saudiya za ta samar da hulɗar jakadanci da hamci ƙasar isra'ila nan ba da daɗewa ba kamar dai yadda yarima mai jiran gadon sarauta ƙasar saudiya muhammad bin salman ya bayyana a wata hira da ya yi da wata kafar yada labarai a birnin new york na kasar amurka a daidai lokacin da ake taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen watan satumban da muke ciki kafin haka dai a cikin ganawar ganawarsa da jami'an gwamnatin kasar amurka daban-daban a cikin 'yan watanni da suka gabata muhammad bin salman ko kuma ministan harkokin wajen kasar ta saudiya wato faisal bin farhan sun bayyana cewa za su iya samar da hulɗar jakadanci da harfi ƙasar isra'ila ne kawai tare da sharuɗa daga ciki dai sun bayyana al'amura wanda suka hada da harfi ƙasar isra'ila ta ba da damar a samar da ƙasar falastino mai babban birni a gabacin birnin kudus kamar yadda yarjejeniyar oslo ta tanada sannan ƙasar amurka ta taimaka ƙasar saudiya ta fara shirinta na nukiliya ta zaman lafiya don samar da wutar lantarki da sauran fasahar da ake samu a cikin makamashin sannan ƙasar amurka ta sayarwa ƙasar saudiya makamai na zamani da kuma kayakin tsaro na zamani wanda suka hada da jiragen yaƙi samfurin f-35 sannan saudiya ta buƙaci hamci ƙasar isra'ila ta amince da buɗe ofishin jakadancinta a ƙasar falastino da aka mamaye don hula da falastinawa. a lokacin da gwamnatin kasar saudiya ta bayyana wa'annan sharuɗa dai firayim ministan hamci kasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito fili ya bayyana cewa hamci kasar isra'ila ba za ta amincewa wata ƙasa a gabas ta tsakiya ta mallaki fasahar nukiliya ba sai dai bayan taron new york da kaɗan ne a ranar litinin da ta gabata jakadan ƙasar saudiya a ƙasar falastinu da aka mamaye ya isa birnin ramallah cibiyar gwamnatin shugaban falasinawa wato mahmud abbas kamfanin dilacin labaran sputnik na kasar rasha ya bayyana cewa naif bin bandar asudairi ya isa birnin ramallah a ranar litinin da ta gabata inda ya gabatar da takaddunsa ga mahmud abbas a matsayin jakadan kasar saudiya a kasar falasinu da aka mamaye kafin haka dai mun ga cewa a karin farko a cikin watan oktoban da ya gabata gwamnatin kasar saudiya ta ba wa wasu ministocin gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila vizar shiga kasar don halartar wani taro na majalisar ɗinkin duniya wanda aka gudanar a kasar ta saudiya sannan daga baya ta ba da bizar shiga kasar ta saudiya ga ministan yawon shakatawa na kasar ta saudiya wato kaz wasu masana suna ganin wa'annan al'amura guda biyu suna nuna cewa mai yiwuwa nan ba da dadewa ba kasar saudiya za ta samar da hulɗar jakadanci da hamfi kasar isra'ila ganin yadda a fili a halin yanzu jami'an gwamnatin hadu ƙasar isra'ila suke samun vizar shiga ƙasar saudiya a gaban kowa wannan duk tare da cewa an san a ɓoye akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu tun da daɗewa amma fitowarsa a fili ya nuna cewa mai yiwuwa nan ba da daɗewa ba ƙasashen biyu za su samar da hulɗar jakadanci a tsakaninsu. su sai dai wasu masana suna ganin batun samar da ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yancin kai a kan ƙasar falasɗinu da aka mamaye wannan ba abu ne mai yiwuwa ba musamman a ƙarƙashin gwamnatin firaminista benjamin netanyahu mai tsatsauran ra'ayin sahiyoniya wannan kuma saboda gwamnatinsa ta kai matsayin da ba za ta iya zama kan teburi guda da falasɗinawa ba garin yadda ake tashe-tashen hankula da kuma yadda sojojinsa suke kashe falasinawa a yankin yamma da kogin jordan da kuma sauran wurare a cikin 'yan shekarun da suka gabata wasu kuma suna ganin hakan zai yi ne a ƙarƙashin gwamnatin netanyahu don ai abin duk yaudara ce yaudara ga falasinawa ƙarƙashin shugabancin mahmud abbas alin yanzu dai in ji wa'annan masana ba za su taɓa yadda gwamnatin mahmud abbas ta faɗi ba ta yadda falasinawa masu gwagwarmaya su kwace iko da yankin yamma da kogin jordan a nan babu wanda za a iya tattaunawa da shi ko da na yaudara ce kamar dai yadda za a yi da mahmud abbas don haka a ganin wasu masana kasashen saudiya da amurka za su takurawa mahmud abbas ya karbi iko da yankunan da falasina masu gwagwarma suke iko da su musamman a yankin yamma kogin jordan ya kuma murkushe su tare da makaman da za su bashi sannan su shelanta kafuwar kasar falasinu wa kasashen duniya amma a aikace mahmud abbas bai isa ya hana yahudawan shiga cikin yankin falastinawa da suke karkashin mahmud abbas ba su kuma kama su kashe ko kuma su yi abin suka ga dama da falastinawa a yankin da ke karkashin ikon mahmud abbas don haka mai yiwuwa wannan ita ce dabarar da kuma yaudar da amurka da saudiya suke son samarwa a kasar falastinu da aka mamaye don su sa rauni a cikin ƙungiyoyin falastina masu gwagwarmaya don kwatar ƙasarsu musamman ƙungiyoyin hamas da kuma jihadul islami sai dai wannan dabarar za ta faɗi a ganin wasu masana don ba za su iya fidda makamai daga hannun falasɗinawa masu gwagwarmaya ba idan har hakan ya faru da dama daga cikin masana suna ganin lokaci ya kurewa wa'annan kasashe masu yaudara da kuma taimakawa hamci kusa isra'ila don a halin yanzu mafi yawan falasɗinawa sun sakankance kan cewa babu wata hanya ta samun 'yancin kasar falastino ko falastinawa in da ɗaukar makami da kuma gwagwarmaya da hamdi kasar isra'ila da kuma gwamnatin yahudawa har zuwa samun nasara don haka ko da dukkanin kasashen larabawa za su samar da hulla da hamdi kasar isra'ila sannan su shelanta kafuwar kasar falastino ta je kana yi ka wannan ba zai dawo da masu gwagwarmaya da makami kan hanyar da suka kama ba musamman a yankin yamma da kogin jordan na yankin zirin gaza wacce ta kori sojojin yahudawa daga yankin da dadewa to masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na isra'ila a yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ina ga kuma da wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa makwana lafiya daga nan birnin tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.